يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين تيومنا سافير لتنين شاء دايا قوتن دايا وتن المحرم هجرر النبي صلى الله عليه وسلم نادي شكرا دبو دايا دا دريه دو دا أربعين دا بيو ودا تيدي دي دا تلاتين دا دايا قوتن تقوس وتن أغسطا كالندر الباشي شكرا دبو بيو دا عشرين Allah ya sake haɗa ma wannan lokaci mai albarka domin ɗolawa daga inda muka tsaya a karatun littafin alƙaunul mufid ala kitabit tauhid ko fi sharhi kitabit tauhid na babban malami Muhammad bin Salih al fashin baƙi na asalin littafin babban malami Muhammad bin Abdul na kitabut tauhid muna cikin babi na 63 a jerin babuka 66 suke cikin wannan littafi shine babul iqsami ala Allah yin rantsuwa akan Allah subhanahu wa ta'ala mutum yi wa Allah rantsuwa akan wani abu mun ji matani na shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji kansa har zuwa ainihin ƙarshen matsaloli muna cikin jin fashin baki ne na shi malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa mu ma Allah ya ji kanmu gaba daya littafi irin na hannuna shafi na 556 sakin layi na bakwai daga sama na shida daga ƙasa inna mala ya ce wal qasamu yan Allah mu ila aqsam Allah ya taimake mu ya sa mu dace mala ya ce wal qasamu yan Allah mu ila aqsam yin rantsuwa akan Allah ya kasu gida-gida mun ji cewa abin da ake cewa rantsuwa akan Allah Shi ne mutum ya rantsuwa akan Allah cewa Allah zai aikata kaza ko ba zai aikata kaza ba mutum ya rantsa akan hakan to irin wannan din iri-iri ne al'awwal iri na farko an yi kusima ala ma akhbar Allah bihi wa rasuluhu min naf'in aw isbat mutum ya rantsuwa akan Allah akan wani abu da Allah din ko manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam suka ba da labari ɓangaren korewa ko tabbatarwa fa haza la ba'sa bihi wannan babu laifi a kansa wa haza dalilun dalilun ala yaqinihi bima akhbara Allah bihi wa rasulu? wannan ina nuna kinin mai rantsuwar akan abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka bayar da labari a kansa misal kamar mutum yace wallahi la yashfa'anna Allahu nabiyahu fil khalqi yawmal qiyama kamar mutum ya rantsa yace wallahi Allah sai ya ba annabinsa ceto a cikin halittu ranar tashin alkiyama to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da labari cewa zai ceto to dan mutum ya rantsa akan wannan ba za a ce yayi laifi ba misal kamar mutum wa misal kamar mutum yace wallahi la yaghfirullahu liman ashraka bihi ko ice wallahi Allah ba zai gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi ba wannan labari ne yake bayarwa ko rantsuwa yake akan Allah aikin Allah ne zai yi shi amma sai rantsa ce Allah ba zai wannan abin ba saboda me ya gina abin da faɗa akan abin da Allah faɗa? ko abin da ya rantsuwa a kansa? Allah ya ce ba zai gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi ba sai ce wallahi duk wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba to wannan rantsuwar da ya akan Allah babu laifi da a kanta. to wannan nau'i na farko kenan mutum ya rantse akan akan Allah game da wani abu da Allah ya bada labari akan sa ko manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam asani nau'i na biyu an yaqsimu ala rabbih quwwati raja'ihi wa husni dhanni bi rabbih mutum yayi rantsuwa akan Allah saboda karfin fata da yake da shi da kuma kyakkyawan zaton da yake wa ubangijinsa subhanahu wa ta'ala hadha ja'izun to wannan ma ya halatta li iqrarin nabi sallallahu alaihi wasallam zalik fi qissati rubai' bint an-nadhr ammata anas bin malikin radiyallahu anhuma saboda manzo Allah sallallahu ya tabbatar da haka a cikin kissar ar-rubai' yar an-nadhr goggon anas dan malik Allah ya kara musu yadda ita da anas hina ma kasarar saniyata jariyatin min al'ansar fahtakamu ila nabi sallallahu alaihi wasallam فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فعرضوا عليهم الصلح فأبوا فقام أنس بن نضر فقال أتكسر ثنية الربيع والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع وأن أبن ليفا رشيني إتا ربيع ta karyawa wata yarinya daga cikin mutanen madina haƙori na daga gaba sai suka kai kuka ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kisasi sai dangin rubai suka ce a yi sulhu suka nemi a yi sulhu sai dangin ita waccan yarinya suka ƙi sai anas ɗan annabar ya miƙe ya ce yanzu nan za a karya haƙorin arubayya yace wallahi ya rasulullah ba za a karya haƙorin rubayya ba wa huwa la yuridu bihi radda al ash-shar'i amma ba ina nufin kalubalantar hukuncin shari'a bane fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sallama yace ya Anas kitabullahi al-qisas yace ya kai Anas littafin Allah shine ya qisas wanda ya karya haƙorin wani shi ma karya nasa wasinni bisin wanda ya kare haƙori shi ma kare haƙorinsu yani astin mubistin ina nufin fadar Allah da ya ce wanda ya kare haƙorin wani ko haƙori da haƙori ma'ana wanda ya kare haƙorin wani shi ma a kare nasa ƙala anas isa ke cewa wallahi la tuksaru saniyatun rubayya ita wallahi ba za a ainihin karya haƙorin rubayya ba wa garbuhu bi zalik annahu liquwwati ma indahu min at-tasmim على ألا تكسر ولو بذل كل قال ورخيص أقسم على, على ذلك وتشي أبن ديك نفي أبن ديسا إداجي كودا زي بعد دبوان أبو ديما لك دنكر أكري حقورن تزي بايا ba wai in aka ce ba za a karba bane ba zai da kare haƙorin nata ba a'a ya yadda ko menene zai bayar saboda kar a karya haƙorinta shine abin da yake nufi falamma arafu annahu musammim da suka gane cewa fa ya dage alqallahu fi ƙulubil ansari al'afwa fa afu sai Allah ya jefa afuwa a cikin zukatan su mutanen Madina sai suka yafi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce inna min ibadillahi man law ala Allah la abarra lalle akwai wasu daga cikin bayin Allah waɗannan suka yi wa Allah rantsuwa Allah baya bari su yi kafara yanzu anas dan annabur ya ce wallahi ba za a kare haƙorin rubayyar da ya dage allah subhanahu wataala bai sa ya kafara ba kaga da sai a zo sai ubangiji ce sai an kare haƙorin nata kuma sai ya yi kafara kaga ga mari ga tsinka da kake nan, ko kuma me ake cewa da shi ciko ya biyo bushiya an yi biyu babu izo an karya haƙorin nata kuma kafara ta kama shi tun da ya yi rantsuwa ba za a yi ba to amma Allah subhanahu wata'ala sai dube shi sai sa afuwa cikin zukatan su mutanen madina allah subhanahu wa ta'ala da ya sa wannan afuwar sai suka ce to sun yafi sai ya zamanto babu kafara a bangare na biyu kuma biyar ma ba su karba ba an gani sai suka yafe gaba ke daya to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wasu daga cikin bayan Allah da ɗayan suka yi wa Allah rantsuwa Allah sai ya barantar da su ba zai sa su yi kafara ba wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim in kuna yi tuna mun wuce shi a cikin sahih bukhari hadisi mai lamba dubu biyu da da bakwai uku kuma yana cikin eh, da wasu wurare daban mun kuma wuce a eh, kuma akwai shi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba dubu da da da shida saba'in 6675 fa huwa li quwwati raja'ihi billahi wa husni dhanni saboda tsabar kwaɗayi da fata da yake da shi ga Allah da kuma kyakkyawan zatansa aqsama ala Allah tuksara saniyatun rubayya sai rantsuwa akan Allah kar a karya haƙorin ar-rubayya fa alqa fi qulubi ha'ula'i alladhina sammamu amama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa'afu wa akhadhu al-arsh sai Allah ya jefa ainihin wato tausayi da afuwa a cikin zukatan waɗannan da suka dage su ma sai an karya haƙorin wannan arubayya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi afuwa kuma suka karbi ainihin biyar da aka ba su rasuli الرسول صلى الله عليه وسلم عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله وأن يبند من ذا الله صلى الله عليه yana tabbatar da cewa wannan mutumin ina daga cikin bayan Allah na kware wa annallaha abarra qasamahu kuma Allah ya barrantar da rantsuwarsa wa layyana lahu hadhihi alqulub ya tausasa masa waɗannan zukata wa kayfa la wa huwa alladhi qala bi annahu yajid rihal jannati duna uhud yace to wai me zai hana ma Allah ya masa wannan abin bayan shi Anas dan annadar din nan shine wanda a lokacin da aka je yakin Uhud yace wallahi ga kanshin aljanna yana jiwa a bayan dutsen Uhud Allah ya dauko aljanna ana yaki aka kawo masa sai jo ta har na sun fuka za a gaban sa da ya keta su sai da ya shiga can karshen su sannan kuma ya fito ya dawo kuma da ya tashi mutuwa tsara a jikinsa ya fi saba'in babu guda ɗaya a bayansa duk a gabasu to wanda yi wa Allah wannan ashe karkai mamakin abin da shi kuma Allah zai masa ko bawa irin wannan a wurin Allah karkai mamakin abin da shi kuma Allah subhanahu ta'ala zai masa ولما استشهد وجد به بضع وثمانون ما a ضربة بسيف أو ضعن برمح lokacin da ya mutu an samu tsara tamanin da wani abu a tare da shi tsakanin eh, tsaran takwabi ko kuma ainihin suka da mashi walam ya arifu illa uktuhu bunani ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa ainihin da wani shidaniya da yake da shi wannan hadisin kuna iya tuna mutu shi a cikin sayar buhari kamar hadisi mai lamba 2846 ina cikin sayo muslim hadisi mai lamba wa wahiyar rubayya hadhihi ita ce wannan rubayya din Allah ya kara mata yadda radiyallahu anil jami' wa anna ma'ahum Allah ya yadda da su gaba daya mu ma Allah ya yadda da mu wa yadullu aidan li hadha alqasam qawluhu sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi da yake nuni zuwa ga irin wannan rantsuwa da manzo Allah su sallame ce rubba sha'asa madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra da yawa zaka samu mutumin da gashi nan cidin cidin in yaje kofar gidan mutane suna korarsa ba a san a ganshi a kofar gidan kowa saboda mutane ba su dauke shi a bakin komai ba wulakantacce amma da zai wa Allah rantsuwa sai Allah ya barrantar da shi wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2633 da hadisi mai lamba 2854 saboda haka ake cewa karka wulakanta dan adam karka wulakanta mutum baka san matsayinsa ba a wurin Allah karka taba wulakanta dan adam Allah da ya halitta dan adam sai ya karrama shi ya girmama shi ya mutunta shi kai da aka halitta ku tare da shi kai abin halitta ne shi abin halitta ne Allah da ya halitta ku gaba ɗaya ya girmama shi kai da wannan dalili wannan authority kake da shi da zaka wulakanta shi kai kai me kai masa ka haife shi ka kera shi ka yi kaza ka yi kaza don me za ka wulakanta shi in ubangijin da halitta ya karrama wanda ya halitta ya kai dan uwa abokin halitta za ka wulakanta shi babu baka da dalili kenan to da aka ake cewa karka taɓa ainihin wulakanta dan adam ta iya yi wa dalilin da ya sa ka wulakanta shi shi a jikinsa kai kuma a naka allah sai ijuyin waina in kana takama kana da kuɗi in kana takama kana da mulki in kana takama kana da shugabanci kana takama kana da wata ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala cikin kiftawar ido ma bayna faltati aitin wa tarfatiha yubaddir yughayyiru Allah min halin ila hali tsakanin kiftawar ido Allah subhanahu wata'ala sai canza al'amari kai duk abin da kake tunani sai ka gaka saboda haka karka wulakanta dan adam in wani abu ya sa kake kakama da shi kai kana da wannan abin shi yasa ka wulakanta wancan saboda ka zare shi in Allah iga dama tsakanin iftar ido kai sai ka koma kasan sama inda yake shi kuma ya koma saman kama fiye da inda kake duk wanda yake rayuwa a duniya ya taba ganin irin waɗannan misalai ga su wane yau shi ne wane amma gobe zama ba komai ne shi ya zama ba komai ba ya zan ba kowan kowa ba kuma dama alama ce ma ta tashin alkiyama wa an tara al'urata al'ufata al'alata ri'a annas ya yatafawaduna fil bunyan wadanda jiya ba komai bane su yau su zama sune waɗansu abubuwa to wannan sunna ce ta rayuwa haka Allah subhanahu wataala ya tsara ta to da haka kada ganin wani abu da kake da shi na ni'ima da Allah yi maka ka manta cewa Allah ne maka wannan ni'imar shi ma wancan da kake gani kaskantacce wulakantacce a wajensa ni'ima ce a lokacin da Allah ya masa wannan abin ni'ima ce yi masa saboda kai taka ni'imar daban shi tasa ni'imar daban taka ni'imar kai daban shi tasa ni'imar daban kuma kai baka fi shi jin daɗin tasa ni'imar da yake ciki ba saboda Allah ya baka taka ni'imar shi ma ya bashi tasa ni'imar ya ba kowa abin da zai faranta masa ne ji daɗinsu to da aka karkai in ba haka ba sai Allah subhanahu ta'ala sai in musanya kai sai ka koma karkashinsa shi kuma ya koma samanka ka waye gari a matsayinsa shi ma ya waye gari a matsayin ka shi ke ya za a yi ke kamar yadda na faɗa wannan sunna ce ta rayuwa ba wanda bai taba gani ba irin waɗannan abubuwan sun faru komai ƙarancin shekarunka ballantana yawansu ka gani ya faru tun da can ike faruwa har yanzu yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa wanda da jiya ba komai bane yau ya zama shine wani abu ko kuma a'a wanda dan ina da wani matsayi ya wulakanta wani Allah subhanahu wataala ya karbi wannan matsayin e ba wanda ya wulakanta din shi ma dan a gwada shi dukkanin ku jarraba shi ake mu zaka ce ai lokacin da ya samu dama ya wulakanta ne min kaza barin rama ko ko a'a zaka bar shi da aniyar ai wannan mata ishe shi ko ai ta mata ishe shi in ka kyale shi da wannan kawai hukuncin da Allah ya masa ya ishe shi ka kyale shi kur yanzu ka ce za yi revenge za rama to ka huce haushi kenan ubangiji ya kyale ku kun yi ɗaya da ɗaya ya maka ka yi masa shi kenan amma in ka bar shi sai kai masa abin da Allah ya ce kul mutu bi gaizikum in ka damu in ka ji haushi haɗi zuciya ka mutu kyale shi masa kurum ta fi masa ciwo akan karama an sai ta ne masa yara ma kenan Allah ya gane da alkismu salis nau'i na uku na irin wannan rantsuwa an yakuna alhamilu lahu huwa al-i'jabu bin nafs zamanto dalilin da yasa mutum yayin wannan rantsuwar jiji da kai ne wa tahajjurun eh, wa tahajjuri fadlillahi azza wa jal wa su'i dhanni bihi ta'ala hakanan ina ganin falalar Allah ta daskare kuma ina da mummunan zato game da Allah subhanahu wa ta'ala muharram wannan ko abin haramta ne wa huwa shikun bi an yuhbita Allah amala hadha al kuma ya kusa mai irin wannan rantsuwar Allah ya bata ayyukansa wa hadha al huwa alladhi saqa al-mu'allif al-hadith wannan nau'in shi ne abin da dalilin da ya sa malin muhammad na abu ya kawo wannan hadisi an gane eh, mutum a ah, to ba kana cewa falalar allah ta kare ba ya mutum kana raye yana raye yana laifi don kai baka yi sai ka ce wallahi shi allah ba zai gafarta masa gani kai ya mutu sannan duk laifin da mutum yake in ba shirka ya mutu yana yi ba allah ba shi da yakon da zai gafarta masa ina da iko in ya ga dama man sha afa'an wa man sha azaba in mutum ya mutu muddin musulmi ne kuma bai mutu ina shirka ba to yana shirka ya dama ya tashi ba musulmi ba kenan ko ya zo mushriki to kuma ba munafiki bane inda zuci zahirinsa yake haka zuciyarsa take ma'ana imanin ina na waɗannan laifuffuka da yake yi ya yi sata ya yi zina ya yi shagiya ya yi da mutane ya yi ƙarya ya yi annamimanci ya yi giba ya yi kaza duk waɗannan sunayensu laifi sunansu laifi sunansu nan ba wani suna da za ka raɗa musu ba laifi to wannan laifin da yi wa Allah in Allah iga dama sai iya fi masa su ga baki ɗaya ka tashi ran kiyama kai da baka yi aikin koman ba ma in kai rashin sa yi sai ka shiga aljanna karka ce ya kuma zai riga ni shiga aljanna yi eh? saboda shi ya san ile wa Allah laifi yana kuma kokarin tuba kai kuma ganin sa kake wani karkatacce wani baudadde wauta da rashin sanin ya kamata ko abin da ya kamata haka ya kai kuma dabarar ka da hikimar ka ita ta kake bin Allah kai baka dauka bin Allah dace bane sai ya samu matsala kenan to da haka wannan laifin da yake yi kada ka taɓa ɗebe ƙauna a kan Allah cewa zai iya shiryar zuciyarsa ya gyara wannan laifin da yake yi kuma i zama mutumin kirki ya daina laifin i koma kamar annabi ko mala'ika saboda baya laifi Allah yana da ikon da zai wannan to karka rantse ka ce Allah ba zai gafarta masa ba shine wannan mutumin da ya yi rantsuwa sahabi ne fa yi rantsuwa annabi ya ji wallahi Allah ba zai gafarta wannan ba sai manzo Allah ya leko ce wane ne nan yake yin rantsuwa akan Allah cewa Allah ba zai gafarta wa wani ba Allah ya ce in gaya maka ya gafarta masa kai kuma ya bata aikin to an yi wa sahabi wannan kai dan karni na 21 yaya kake cewa saboda karka taba ganin wannan da haka duk laifin da mutum yake duk zunubin da yake yi roƙar masa Allah ya yafe masa Allah ya shiri zuciyarsa ya daina kuma ya yafe masa to wannan addu'ar da kake kai sai ta zaman to kafi garkuwa kai kuma a tare da kai sai Allah ya kare ka ba za ka irin wannan laifin kun gane wannan magana ita addu'ar da kake Allah ya kare wani Allah ya shiri zuciyarsa Allah ya kaza kaza kaza kaza aike ne kake yi shi kuma dan aike dawowa yake yi in ka aiki alkhairi alkhairi ya dawo in mutum ya aika kishiyar haka nan shi wannan abin sai ya dawo gare shi to sai kai masa addu'a da kada ka taba tsinewa mai sabo abu zarrin gifari da annabi ya faɗo wata kalma sai ya rasulullah wa in zana wa in saraka annabi ya ce duk wanda ya mutu ina da imani zai shiga aljanna sai abu zarri ya ce ko da ya yi zina ko da ya yi sata za Allah ya ce ko da ya yi zina ya yi sata ya ce ya rasulullah ya yi zina fa ya yi sata ya ce abu zafi ko da ya yi zina ya yi sata ya ce ya rasulullah zina fa da sata ya ce kwarai kuwa ko da ya yi zina ya yi sata ko abu zarrin baya so inda ya mutu da imani zai shiga aljanna haka suka yi sau uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karshe annabi ya ce ko ba ka so zai shiga aljanna to da haka in mutum yana yin laifi kada ka tsine masa karka yi kaza kaza kaza wata rana sun je suna jefe wannan matar da ta yi zina wani da ya jefe ta jini sai tsartuwa ya taba shi sai ce shegiya tsinanniya mutumin banza eh, mutuniyar banza da aka gaya manzala sai ran sai ya ɓaci ice dan me za ka zage ta Dan me za ka tsine mata inna ha tabat tauba law qusimat ala 70 min ahli al-madina lawasi'atuhum tuban da ta yi mutum saba'in na garin madina tuban ya ishe su kowanne ladan tuban ya kai shi gidan aljanna to dame za ka tsine mata ita hal wajatta afdala mimma amilat fa innaha qad jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla ka sami irin abin da ta ranta fa ta ta bayar ka gama ta da san duniya da san rayuwa amma ta zo ta ce ya rasulullah a kashe ni saboda nayi zina ka samu wanda irin wannan din ne mutum nawa ka sani a tarihi ya yi irin wannan annabi sai mata fada yi masa fada saboda kada ka taba ganin mutum yana wani laifi ka ce za ka tsine masa ko ka ɗebe kauna a kansa ballanta na har ka rantse Allah ba zai gafarta masa ba gafara ba hannunka take ba ko shirka ike yau in Allah ya dama a ah, koma tarihi na asalin ma'aiko manzanni a ban kasa ba na nuhu ne farkon manzanni a ban kasa ba me yasa me dalilin da yasa Allah ya koshi ba shirka ake yi ba shirka ake yi to dalilin shirka Allah ko da ya ce wa ma amana ma hu illa qalil to waɗannan qalil din da Allah ya tserar ba shirka suke ba su ma suka imani suka daina Da wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum nawa suke yin shirka suka zo suka ji wa'azin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka daina zaka karkata ba dai bai kauna karka dai bai kauna zuciyar musulmi kullun har yake koda mushrikin ne ma ba dan Allah ya hana shi ba sai ce Allah ka gafarta mushrikin ya mutum ba mu wuce cikin suratul tauba ba da farko kafin a hana ba musulman ne waɗanda suka mutu suna shirkan suke musu addu'a Allah ya gafarta musu ba Allah ka gafarta waɗanda wani da ya mutu wani da ya mutu wani da ya mutu Allah ka gafarta masa saboda ya san mutumin kirki ne amma shirki ne ya mutu yana shirka Allah sai ce ya ah, to da adena annabi karka nemi gafara ga mushirikai. ko ma mumine ku daina ko annabi ibrahim da kuke kafa hujja da shi cewa ai ya nema wa mahaifinsa gafara kuma mushiriki ne wannan alkawari ne da ya masa amma da ya bayyana cewa makiyin Allah ne kenan sai ya hakura sai ya daina dama shi annabi ibrahim mai yawan mai da al'amari ne ga Allah kuma mai dangana ne ya dangana ko da mahaifinsa ne tun da ubangiji ya ce da ya ne masa istighfari kuma dan wuta ne ya hakura ya miƙa Allah sa dan da shi da babansa duk bayan Allah ne shi bai fi Allah san baban nasa ba amma Allah dauke shi suka sha wuta kuma baban nasa bai fi shi sansa ba bai fi Allah sansa ba da haka shi Allah dauke shi suka sha aljanna saboda haka shi kenan ya kyale rabon Allah ne da haka ya karba yaron kuma ya yi haƙuri ya mai da al'amari ga Allah haka za ka zauna a wannan rayuwa yalwata zuciyarka ta zamanto alkhairinta ya yi yawan da kake jin inda kai ne kake yin rabo ba wanda za ka raba bai samu haka za ka ringa ji amma dole sai ka yadda kuma Allah ya fi ka rabo fa na Allah ya raba ya ba kowa wutar ma da ka gani wani ya shiga shi ma rabawa kai aka ba shi rabansa kenan Allah ka tsare mu مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد مناسبة وأن الترجمة للتاف التوحيد أن من تألى على الله عز وجل وأن دك إيران سواء كان ألا ميجواد لوكك فقد أساء الأدب معه تويا مونا لدبي تارد الله وتحجر فضله وأساء الظن به يا أين تكأي فللر ألا يا مونا نامسزته وكل هذا ينافي كمال التوحيد وأنه كما قبات ina kore cikar tauhidi wa ma yunafi aslat tauhid ta mayu izamanto ya kore asalan tauhidin izamanto babu shi fata'alli ala man huwa azimun yu'tabaru tanqusan min fi haqqi yin rantsuwa ga wanda yake mai daraja ana daukar cewa wannan din tawaya ce a cikin haƙƙinsa wanda ya haka ya tauye haƙƙin wannan mai daraja din shine Allah subhanahu wataala qawluhu fadar sa da yace qala rajulun wani mutum yace yuhtamalu an yakuna ar-rajul alladhi dhukira fi hadith abi hurayra al-ati ta iya yi wa mutumin da aka ambata ne a cikin hadisin abi hurayra mai zuwa ko da yace wallahi la yakfiru Allahu fulan da yace wallahi Allah ba zai gafarta wana ba haza ya ala al-yasi min ruhi Allah wannan na nuni ga dai bai kauna ga barar rahmar Allah wa ihtiqari ibadillahi inda hadha al da kuma kaskantar da bayan Allah a wurin mai wannan magana wa yajabihi bi nafsi kuma shi yana jin wata uwa ne shi a cikin zuciyarsa ai shi tsarkakakke ne shi mutumin kirki ne shi na kware ne Allah ya zabe shi ya fifita shi akan waɗancan da suke kaza suke kaza da haka sai Allah ya ba mu ka'ida wala tuzakku anfusakum kada ku ringa tsarkake kawunan yau ka iya zama mutumin kirki amma gobe a waye gari ba wanda ya fika a shararanci aiki ne na Allah shi zukatan gaba daya tsakanin ɗan yatsunsa kwaya biyu suke yana juya su inda ya ga dama da haka na daga addu'ar manzo Allah su ta kullun safiya da maraice ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik ya mai juya zukata duk sanda ka juya zuciyata tabbatar da ni akan da'a gare ka ya mai juya zukata duk sanda ka juya zuciyata ka tabbatar da ni akan addininka ni kai ke kowa haka ya kamata irin gai ka samu kanka a cikin mutanen kirki mutanen da suke bin Allah haka nan a zahiri da kai da Allah ku kuka fi kowa sanin kanku to ka tabbaroki Allah ya tabbatar da kai akan haka ya tabbatar da kai akan haka kuma ya gyara zuciyarka ka zamanto na kirki abin da kake din ya zamanto dan Allah kake in an sami kishi haka to an samu matsala kuma ke da aka Allah ya kira kiyama da yau matubular sara'i ranar tonon fili abin da mutane suka ɓoye ranar Allah zai tone shi zai bayyana shi da aka yi mutum yana ga ya yi wa Allah burin-burin kanki da bori bai yaudara Allah ba kansa iya yaudara kansa iwa ran kiyama Allah zai tona asirin abin da aka boye cikin zukata da ka waɗannan ɗin da kake ganin su suna a karkace yi musu addu'a karka ɗauka cewa shari'a dabara ce ɓata kuma wauta ce a'a dace ita shari'a dace ce daga Allah da haka malamai suka sanya wata ƙa'ida ƙa'idar ita ce ka yi mamakin shiriyar wanda ya shiryu amma karka yi mamakin batan wanda ya bata saboda duk abin da yake sa a bata zuciyar kowa tana son wannan abin zuciyar kowa tana so duk abin ka kalli duk abin da ya sa wani ya bata za ka ji zuciyar ka kai ma tana son wannan abin to yin ka ji ba ka so kai zuciyar ka ba ta so to wai Allah ya taimake ka kenan duk wannan abin da wani yake hanguwa ko mutane da yawa suke hanga wannan abin ai akwai jin daɗi a cikin sa kaza zaka zaka za ciki kai Allah ya karkatar da zuciyarka baka son wannan abin saboda me baka so saboda saban Allah ne Allah ya sa kuna gane yanzu misali waye baya son ya samu kuɗi waye baya son ya samu mulki waye baya so ya samu a bagas ina zaune ba tare da ya sha wahala ba ce ya samu kowa ina so ba wanda baya so to in ga Allah ya taimake ka kai kudin da kake so ka samu ko mulkin da kake so ka samu ko abin da kake so ka samu kana so ka same shi amma ta hanyar da Allah ya shar'anta ba za ka yi gaggawa ba za ka yi ci da zuci ba ba za ka yi ƙara tsayi don ka wuce abin da Allah ya kaddara maka ba to idan ka tafa irin wannan to Allah ne ya taimake ka shi yake maka ne linzami amma in ba haka ba duk abin da ake dan a samu kai ba sai kai ka samu duk abin da za a yi dan a samu abin da kake nema kai ma sai kai dan ka samu regardless to wannan abin ya dace da abin da Allah yake so ko bai dace da abin da Allah yake so ba to in kaga ka tsaya sai abin da Allah yake so zaka yi to Allah ne ya taimake ka zuciyarka sai ta ji ba ta son wancan abin ba dan wai ba ta so ba asali a dan Allah ba ya son wannan abin yanzu kai ka ɗauki kulliyarka ka ɗauki gangar jikinka ka baiwa Allah ka baiwa Allah kanka gaba ɗaya ya ubangiji wannan jikin naka ne yi abin da ka ga dama da shi in yi abin da kake so in bar abin da baka so ko da ku abin da kake so din nan asali ba shine zuciyata take so ba ko abin da kake din ko da ku kake ki din ko da asali ba shi zuciyata take ki ba mayar da zuciyata ta so abin da kake so ta ki abin da kake ki Allah karka bai banni da son zuciyata ko kin zuciyata mayar da soyayya zuciya da da kiyaye zuciyata abin da kake so ko abin da kake ki to Allah ya taimake ka ke in ba haka ba sai barka ga abin da yake so kai baka san shi ga abin da kake ki kai baka ki da haka malamai suka faɗi wata ka'ida ita ce idan mutum yayi wa Allah da'a a abin da aka samu coincidence an dace zuciyarsa ba ta son wannan abin kuma Allah ma baya so sai yi ɗa'a haka aka dace zuciyarsa na son wannan abin da Allah yake so da haka shi ma yake son wannan abin to a soyayyarsa da kiyarsa duk ba Allah yake wa ba kansa yake wa yanzu ya za ka gano wannan karka ce to ai alhamdulillah ni duk abin da nake so shi Allah yake so duk abin da yake ki shi nake ki abin da za ka auna ka gano wannan shi ne wai wannan abin da zuciyarka take so kuma Allah yake so aka dace zuciyarka tana so kaddara sai a ce zuciyarka tana so amma Allah baya son wannan abin za ka iya saba wa zuciyarka ka bi Allah ko kuwa a zuciyarka za ka bi ka saba wa Allah in ka ji cewa wannan abin da Allah yake so kai zuciyarka ba ta so amma saboda Allah za ka saɓa wa zuciyarka ka bi Allah to yanzu ka bi abin da Allah yake so kenan zuciyarka ta bi abin da Allah yake so wannan abin da nake ƙi na dace Allah yana kin wannan abin in kana so ka gane Allahn wa sai ka mayar da cewa da a ce zuciyarka tana son wannan abin ne amma Allah baya son wannan abin to za ka yi wa Allah ɗa’a ka saba wa zuciyarka ko kuwa a Allah za ka saba ka yi wa zuciyarka da'a in ka ji za ka saba wa zuciyarka ka yi wa Allah ɗa’a to a wannan ƙeyar da kake yanzu kana ƙiyar don Allah ke amma idan ka ji cewa a gaskiya tun da dai ta shi take so ni shi zan yi abin da Allah yake so din ba zan yi shi ba to shine ma'anan in dacewa aka yi zuciyarka ba ta son wannan abin Allah baya so an dace zuciyarka tana son wani abin Allah yana so shi kenan yanzu duk abin da kake zuciyarka kike bautawa ba Allah ba subhanahu ta'ala da haka akinka da sonka ba kai da'a ga Allah ba a cikin komai kuna gano wannan magana din to tana da hatsari da haka babin tauhidi yan uwa masu albarka babi ne mai girma mai hatsarin gaske wajibi ne mutane su tashi su san shi kuma su ringa auna kawunansu a kullum tsakaninsu da Allah subhanahu wataala da aka irin mutanen dan ana magana irin wannan suke jin wani zafi a cikin zuciyarsu da abin nan tsatsa ce a cikin zuciyar shaidan ne yi musu ainihin tasiri mummuna tare da su mummunan tasiri ne shaidan yi musu shi yasa suke jin zafi idan ana magana abin da ya shafi tauhidi to dama matsalar shi tauhidi abu ne da yake ko ita matsalar shi tauhidi abu ne da yana da alaka da zuciya ai kuna ganewa tauhidi ba kamar azumi bane ba kamar sallah bane ba kamar aikin haji bane ba kamar zakka bace da suna da alaka ne da hannu da gangar jiki wannan ina da alaka ne da zuciya da gwalo ne a zuciya ake son a wanke shi a kankare shi tsatsa ce yanzu idan ka zo a jikin kwano in an samu tsatsa in za a goge ta ya ake yi ai kaga sai an karsu jikin ne jikin kwanan yanzu haka har wani wajen ma sai an masa lamba dalilin karta to haka zuciya take tare da tauhidi da kuma shirka in aka zo ana maganarta zuciyar ake tabawa ne kai tsaye kuna gane wannan maganar zuciyar ce ake tabawa kai tsaye kamar idan ana ana ana kankare wani abu a jikin kwano ake kankarar jikin kwanon ina kuyas kuyas haka ake kankarar zuciya ana zancen tauhidi ana zancen shirka sai ka ji zuciyarka kamar kamar tafashi sai ka ji kamar tsaga ta ake ana yanka ta sai ka ji kamar cewa ana ya kusan zuciyar ne ana mintsanin ta kaza kaza da sauransu don ka ce ya yi kai wannan abin kai gaskiya kaza kaza kaza shi kenan sai a kyale ka sai mutum sai ya tafi sai ya yi nisa ina ganin cewa ai tsakaninsa da Allah abu ne mai kyau sai waye gari ashe ba haka bai Allah ka tsare wannan abu kuma za mu kwana ne insha Allah da fata abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kuri Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu Allah ka shirye manyan mu Allah ka shirye mazan mu Allah ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kimsa shari'a cikin zukatan mu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta magabatanmu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokanmu da ƴaƴanmu da matayenmu Allah duk wani namu da ya riga mu gidan gaskiya da duk wani musulmi Allah ka ji kansa Allah ka gafarta masa Allah ka sa yana gidan rahama inda muke wa magabatanmu addu'a bayan mun mutu Allah ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallam wa barika ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلام الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته